kada ka yi ƙorafi don aiki ya yi maka yawa wasu kwana suke sallah suna roƙon Allah ya ba su aikin yi fama da arziki ya fama da tsiya idan ka zauna jiran abinci yunwa za ta yi maka illa abinci neman sa ake yi idan ka ƙi gina rayuwarka wani zai amfani da kai ka zanto tubalin gina rayuwarsa daga ƙarshe ya watsar da kai ɗabi'an mahaukaci shine yana ɗaukar duka masu hankali a matsayin mahaukata shi shine san abin da yake yi kada ka mai da kanka mahaukaci kai baka gina kanka rayuwa ba kuma kai